ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشرين دبيو قوة شابيو وتنزل هجي shekara ta 1439 hijiriya wanda shi ne dace da biyu ga watan tara shekara ta 2018 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatu wani tafi na sai bukari muna kitabun al-maghazi babu dukulin nabi sallallahu alaihi wasallam min a'la makka kamar yadda muka faɗa jiya imam bukhari zai mana bayanin ta ina annabi ya shiga makka sallallahu alaihi wasallam idan muna magana ne akan fato makka ta ina manzon Allah ya shiga makka to annabi ya shiga ne min a'la makka yace wa qala laitu حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ومكث فيه نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة الليث ده إمام البخاري كان kawo ليث shine سعد الإمام amma akwai kamar anan ya kawo shi dole ya kamata a samu allak ne yan ce mu'allak kamar ka faɗi magana akwai wani a tsakaninka da wanda ka danganta magana ɗin misali ba ka rayu da shek abubakar mahmud gumi ba ba ka san shi ba ba ka rayu da shi ba ma'ana zamaninsa yana gaba da zamaninka to sai ka hakaito wata magana cewa ya ce to idan ka ce ya ce ɗin nan to wani zai iya tambayan ka ya ce a ina ka haɗu da shi ya ce kenan wannan tambaya da aka yi ma yana nuna cewa ya kamata ka ce wani ya gaya maka cewa shek abubakar mahmud gumi ya ce tunda akwai wani a tsakaninku akwai wasifa a tsakaninku yanzu a nan gurin kaza da ya ce wa ƙanan lais to ya kawo shi ba ni sunan shi ya kawo shi mu'allak ne amma ya kawo shi mausul da cikakken isnadinsa a cikin kitabu um, babu rufi al-rahilati kitabul jihad kenan to nan ana ba mu labarin lokacin inda annabi ya shiga maka yace daga a'ala maka ta saman maka ya shiga to za a gaya mana ina ne wurin nafi'u maula abdullahi dan umar yana faɗa yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama أقبل يوم الفتح min أعلى مكة manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ranar fatu maka min a alamaka an ce min alamaka wato daga kuda daga saman maka wani wuri ne da ake ce da shi kuda ko kada kada to ne wurin da annabi ya shigo ala rahilati akan abun Hausa. yana goye da usama ibn zaid usama ibn zaid khadimin shi ne mai yi wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wato hidima a tare da shi akwai bilal ladaninsa mu'azzinuhu a shi ma tare da shi kuma du akwai usman ibn talha shi usman ibn talha minal hajabati abinda ake nufi da minal hajjaba, wato minal sadana wato masu kula da ɗakin Allah waɗanda makullan ɗakin Allah a hannunsu yake su ne ake ce da su hajaba daman shi ɗakin Allah ɗin akwai wasu mutanen da tun asali a tarihi iyayensu da kakanninsu su suke rike da makullin ɗakin ka'aba so ko da da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama bai karɓe makullin daga wannan zurri'a su ba sai ya bar musu bai ce a ni annabi ne ba makullin ɗakin Allah dole ya zama yana hannuna ba saboda riƙe makullin ɗakin Allah wani matsayi ne daraja ne sai ya ce bari in bar muku ku ci gaba da wannan daraja ɗin duk kakanninsu haka abin yake yanzu ne ban sani ba ko kuma ta canja ko ba ta canja ba ko har yanzu yana nan dai a wajen zuri'arsu ban sani ba to amma dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musu to sai mu riƙe shi wannan mutumin usman ibn talha sahabi ne usman ibn talha yana daga cikin waɗanda suke riƙe da makullin ɗakin Allah idan har yanzu wannan makulli yana hannun mutane ne ba a hannun gwamnati yake ba to ƙabilar ko kuma zurri'ar usman ibn talha ne sahabi a makka shikenan um, yace hatta a fil masjidil haram wanda Allah ya ci gaba da tafiya sai da ya durƙusar da dabbarsa a masallaci ya taho ne da shi da waɗannan mutane bai tsaya ko ina ba sai ya durƙusar da dabbarsa a masjidul haram a masallaci mai alfarma sai annabi ya fa'amarahu an yi ya ce bi miftahi bait sai manzo Allah ya ce da shi Usman ibn Talha ka ka kawo mana makullin ɗakin Allah ka ka kawo mana makullin ɗakin Allah فأمره أن يأتي بمفتاح البيت البيت هنا بيت الله لكن الله بيت الحرام هنا مسجد الحرام أو رواية كما يدى معلمين سكاكاو a wajen imam abdulrazak duk shi ana cewa mursal ce zuhuri da ya tafi sai jinkiri shi usman ibn talha bai kawo makullin da wuri ba sai ya daɗe yana jinkiri yanzu Allah ya ta jiransa wato aka ga annabi yana ta gumi yana tsaye yana jiransa yana ta gumi yana tugumi yana tugumi annabi yana cewa ma ya hadisuhu me ya tsare Usman ibn Talha bai kawo mana makullin nan ba ma ya hadisuhu sai wani daga cikin sahabbai ya ruga da gudu ya tafi ya je ga ina Usman ibn Talha yake me yasa bai kawo makulli ba ka san me ya faru ashe mahaifiyarsa ba musulma ba ce shi usman ibn talha ne a lokacin da ya je zai karɓi makullin a wajenta sai take ce da shi wannan mutumin tana nufin annan muhammadu kenan salama wannan mutumin in ya karɓi makullin nan na ɗakin kaba a wajen ku da zai sake dawo da shi ba yayyayyai ta shi makulli tsohon nan ta ba da makulli to wannan shi ne dalilin jinkirin in ya karɓi makullin nan to ba zai ba ku ba shi kuma ya tsaya ya ce da ita ki ba ni annabi ya ce ki ba da makulli zai shiga ɗakin Allah annabin Allah ne ki ba da makullin nan za a dawo da shi da yana so da tuntunin da ya karba da ƙirjin samu ya rinjaye ra'ayinta ta ɗauki makulli ta ba shi ana zuwa aka zo sai aka buɗe shi usman ibn talha ya buɗe makulli ya buɗe da makulli fa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya shiga alka'aba din ashe ɗakin Allah ma sai an sa masa makulli to wannan fiƙihun da malamai suke cewa shi ne duk wani wurin da yake yana da muhimmanci yana da kyau a rinka ƙarfe shi kai ko wanda bai da muhimmanci ma a rinka ƙarfe shi asali ita ƙofa an yi ta ne a wuri don a rinka ƙarfe ta aibu ne a tarar da kofa a buɗe wangane koyaushe abun mamaki ne a tarar da kofa a buɗe daidai shi ne a ga kofa a rufe don mai dama an yi ta don a rufe da wurin bai da muhimmanci to da bara a rufewa ba san ko ina da kake gani mai daraja sai ake rufewa kowa zai shiga gidansa ba yana rufewa ba masallaci ma sai ake kofa saboda me yana da muhimmanci da a ce za a yi masallacin nan babu kofofi ko kuma da kofa ta shiga ce kawai ba a kulewa ina jin da wata rambara ku lokutar da wani kafet ɗin ba don wani zai zo da daddare ya naɗe shi ya gaba <laughs> kuwa wallahi na shi zai ji ah, to ana kullewa eh, yanzu nan muke magana da fatul bari na ce masa ni na ga ƙura'anin masallacin nan suna raguwa sai mu sa ƙura'ani wajen ɗari biyar ko kusan dubu masallacin nan akwai ƙura'ani ya kai dubu amma sai ka zo bayan wani lokaci sai ka neme su ka rasa nace ya aka yace wala kwashewa ake kwashewa qur'ani bai yanzu wani ne zai bi sai ya cire kudin sa ya bari fi sabilillah dan a kawo mutane su karanta isa mulada wani kudin saboda tsabar son zuciya idan ya zo da ya yi karatu yana duba yana duba ya gaba kowa sai ya soke shi ya tafi da shi wallahi sata qur'ani sun sani ba bahaushe ko ya samu wani nasi ne cewa qur'ani masallaci halal ne ya dauke uku wannan kaga da mai gadi da kofofi ana rufewa ana waye sauran to wannan kuma zai sa maka gane tarbiyyar da muke da ita mutane yanzu kamar misalin an idan sallah asuba ina an yi karatu an tashi wani sai zo ya zauna a masallaci tunda masallacin Allah ne sai zauna sai ya kifta kowa ya tafi gida fa mai kwanciya ya tafi mai gurin aiki ya tafi shi kuma tun da nan masallaci ne to bari ya ci gaba da zama mu yana da kyau ka ci gaba da zama to amma kuma ka'idar masallaci in an fita an gama karatu ana rufe shi ta sai su ta rikici da mai rufe masallacin don me za a rinka rufe masallacin Allah a cikin mu fa wallahi malam sai mutum shi shi kadai ya zauna mai gadi yana jiransa dan shi kadai kaga yana da bukatar ya rufe ya tsaya a waje rinka kula sannan masu shara su zo su yi abin nan sai a ta rikici da mutane yanzu duk ranar alhamis akwai mata daga cikin unguwa masoya Allah da suka yi mana magana suka ce duk alhamis da yamma a ba su dama za su rinka zuwa suna tsarkake masallacin nan washe gari juma'a kenan duk alhamis da yamma to ranar alhamis din da yamma bayan la'asar zaga wasu suna zaune na karatu da an ce a tashi za a yi shara sai rinka hararar mutane wani ma zai tashi ba sai an zo an yi da gaske yana ganin mata fa suna shigowa da tsuntsiya shi sai zauna shi ai bawan Allah ne shi ne tsoron Allah ne shi ibada yake Tarbiyya tana da kyau mutum za ga shi da gemu da sifar addini amma yana yana da karancin tarbiyya. ko mutum ya zo masallaci bayan sallar isha'i an yi karatu an gama an yi sallah kowa yana fuffuta ana ta kashe wuta sai kama dan me za a kashe mutane wuta a ah, to kana biyan kudin wuta ne na masallaci da ba za a kashe ba ka taba zuwa an ce ka da ka ce yau a gaya ma nawa ne bil din ah, kudin masallaci kuma ana kawo mana bil din muna ta rikici da yan nefa wani lokacin mu biya wani lokacin mu ce ba mu da kuɗi ko ka taba zuwa kace ga kuɗinka na diesel injin da ake tayarwa yana ƙona mai wallahi mutum dan shi kadai sai a zauna minti goma sha biyar ana jiransa wai yana rike da tarbi ko yana karatun qur'ani shi bai tashi ba sai ya gama ko mutum ya ci sallah sai ka ce sallau akwai wani kwanaki da aka mun aka ce wai in ya kama sallah anan sai ya awa biyu na nan ce in ya zo yana ku dauke shi can can ku fitar da shi ku sa shi a haraba a ci gaba da sallarsa wala wani yaro ne malam ita sallah ita sallah masu gadi su za a rufe masallaci karfe tara tara goma goma har goma yake kaiwa Sallah, ita sallah kuma ana so a rufe masallaci shi kuma ya ki fita na ce ɗaga shi za ku cancan sai ku ɗora yanzu kakku hana sallah ku sa shi a harama nan ita ta sallarsa <laughs> su share wasu goshi su ce <laughs> ko mutum ya zo ta faɗa cewa don me sa za a ce wai za a rufe masallaci waye ce ma a rufe masallaci wa ya ce a rufe masallaci hukumar masallaci ta ce a rufe masallaci ba yanda za a kuma bar masallaci a buɗe haka wani ya zo ma cikin dare zai ya dasa mana wata tsiyar da asuba ya zo ya mana barna dole sai a rufe kaga wannan duba ɗakin Allah ne ina so mu kulla alaƙar abin da da fikihun da muke ciki kaga ɗakin Allah ne makullin ma ba a hannun annabi yake ba kuma shi kansa annabin sai da ya tsaya ya jira aka ɗauko mu kullum aka buɗe bai ce da ya zuni annabin ne za a zo ana ina ta jira a ɓalle ƙofar ba ta gani dubu tarbiyya amma ni da kai yau yaya kuma yanzu kaga masallacin nan malam tun karfe sha biyu ake buɗe shi ba a rufe shi sai karfe kusan takwas da rabi ko tara na dare yanzu duk wannan lokacin bai ishi mutum ya karatun ƙur'ani ya talatin annabi ya yi ba sai a zo ana rikici da shi bayan sallar isha'i an gama karfe tara tara saura wa shi ba zai fita ba ga baranda mai kyau muna da ita tafin wani masallacin da tayar da komai ba ya mutum ya mutum ya ta sallarsa a gurin ba to amma sai a ta faɗa a ta zagi mai gadi ana cin mutuncin mai gadi saboda laifinsa shi mai gadi ne talaka ne ya bai da aiki ai gadi yake a zazzage shi a yi mai kata kata banza an zo ana kuna mutane rashin kunya kuna kara kara yanzu ana waye rashin kunya kai da aka ce ka bi ƙa'ida ba ka bi ƙa'ida ba so duk wuri ne muhimmanci ana rufe shi kuma in makullin nan ba a hannunka yake ba sai ka yi haƙuri ka jira mai makulli ya zo haka yake faruwa mu ma nan da muke limanci muna zuwa wani lokaci wannan ƙofar ni ka ganin ban da wannan makullin ƙofar nan wallahi in na zo na same ta a rufe sai dai in tsaya in ta kwankwasawa sau da yawa zan zo zan zo an kusa ta da sallah ina waje sun rufe ladanan nan su ma daga cikin shirin su kenan sai su kule kofar da liman zai shigo wallahi zauna in ta in ta kwankwasawa ana nafila sai dai inda ana kada kamanta sallah kada kamanta sallah sai mai kwana sai na juya in masu haƙurin suna nan in haƙuri in kuma cikin fushi ne in yi zage-zage na nima ƙwarai da gaske to amma yanzu ne tun da ba a hannu na yake ba dole in haƙura in na zo zan shiga masallaci a rufe ne ko na zo wata rana ko da daddare ko na abu a rufe ne sai in nemo mai gadi in ce a buɗe mun zan yi wani abu baran ta zage zage in ce a balle ba tarbiyya kenan gidanka akwai ɗakuna makullai suna wajenka dole a jira baba ya zo a buɗe shagonka akwai mai kula da shago ko kai ne alhaji ba kai kake rike da makullan shagunanka na kasuwa ba dole ka jira sto kifa mai kula da makullan nan izo ya buɗe maka kuma ba za ka zo ka ci zagin ka ce kaza ba saboda shi talaka ne ba don Allah mu kula da wannan kuma mu ɗauki wannan fikin ni kan wannan hadisin ya burge ni ta yadda na ga hakuran annabi ka duba da su bilal da suwaye da annabi zai iya cewa a ɓalle ƙofar malam tsayawa ya rana tana dukan shi wallahi yanzu alai gumi yana ta zuba yadda ka san kamar yadda ake masa wahayi ya yi gumi sharkam har sai da ya ce ma ya bai me ya tsare shi bai kawo makullin nan ba shine wani ya ruga da gudu ya tafi ya je ya bi kado a shema ya ce ta hana makullin mun riƙe wannan to Allah ganar da mu shikenan ana kawo makulli ana buɗe annabi bai faɗa ba bai ce kaza ba wa daka rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya shiga ɗakin yanzu ina so mu riƙe a tarihi dan ana ta sabanin annabi ya shiga ɗakin kaba ya yi sallah ya taɓa sallah a ciki ko bai taɓa yin sallah a ciki ba saboda ai ita kaba ba ce akai a fuskance ta ba ba ce akai a kalle ta ba to wanda ya shiga ciki ina zai kalla ko sannan ana sallah ne a kalle ta to in ka shiga ciki ka yi sallah ka kalli ina to shi ne za mu ji anan annabi ya shiga to abu na biyu dawa dawa annabi ya shiga ka'aba ya shiga da usama ibn zaid ya shiga tare da bilal ya shiga tare da usman ibn talha fa makasa fihi naharan tawila abun mamaki annabi da ya shiga rahmukallah ya shiga ya zauna rana mai tsawo lokaci mai tsawo a cikin masallaci a cikin ɗakin ka'aba din naharan tawila wasu suka ce yukabbiru wa yi salli, wa da'o tun da shiga yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ya gaji sai kabbara sallah ya ta sallah ya ta sallah ya daga hannu ya ta addu'a wato wani lokacin Allah ka yafe mana abin da yake bani tsoro yake bani tausayin kaina da ‘yan uwana a ce wai yau ga annabi yana ta sallah yana ta addu'a a karin kalla annabi yana ta sallah yana ta sallah yana ta addu'a shi ku annabin da mai yake roba Allah fa ya yafe masa garanti shi kam ya san shi dan aljanna ne yana yi ne don ya koya mana sannan kuma yana roƙon mana alheri ne mu shi sa duk mutumin da Allah ya nufe shi da alheri a rayuwarsa za ka ga baya wasa da addu'a da sallah kakka yaudari kanka yawan yin sallah yawan yin addu'a alama ce ta alheri da Allah yake nufin bawa don ko ba komai yana kusa da Allah kuma yana nuna mana ba za mu taɓa iya rayuwa ba ba tare da mun roƙi Allah ba ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku yanzu ni kai ka isa kai wani abu ba tare da kai addu'a ba addu'an nan yadda kaga ibada yadda kaga abinci haka take da daɗi ma ka ka ta roƙon Allah ka ta roƙon sai ka ji wani nutsuwa ko bai baka abin a take ba sai ka ji wani abu ai kai addu'a so kar mu rabu da addu'a مكث فيه نهارا طويلا يسلي ويكبر ويدعو lokaci ne tsawo tun da aka shiga su sabai yan rakiya suna kallo su ma suna ta yi yana ta kabbara yana ta Allahu akbar yana ta sallah yana ta addu'a saboda Allah sai an roƙe shi dole don shi ne mai abin bayarwa kada wani ya taɓa jin ya kai wani matsayi yana da wata wadatar da ba zai ɗaga hannu ya roƙi Allah ba karka yadda ka wannan addu'a ibada ce addu'a rayuwar mumini ne da addu'a Allah zai baka abin da biliyan dubu ba za ta baka ba kuma uwa uba abin da nake so ku gane shi albarkacin addu'a yanzu ka gade ai aljanna muke nema ko yawwa duk lokacin da kake ta maimaita kana roƙa kana roƙa yau in Allah bai karba ba to gobe zai karba in bai karba gobe ba jibi zai karba to shi kuma lamarin Allah in kai addu'a ya riga ya karba kuma kun san an roƙe shi yana karba ko to in dai ka roƙe shi ya karba to ya riga ya karba yanzu misalin ka yi ta roƙon aljanna tunda da kake kana roƙon aljanna ka ci sa'a wata ran da bakin mala'iku da kunnen mala'iku ka jefa ko a azumi ko a sujjada ko bayan kayi wata nafila ko bayan kayi wani aikin alheri kai addu'a ka ce Allah ya sa ka zama ɗan aljanna Allah ya ce ku rubuta nan sauran duk bonus ne addu'ar da za ka yi ce ya riga ya karɓa kawai ka zama ɗan aljanna ba ka sani ba kuma za a tsare ka a rayuwarka kai ta aikin yan aljanna haka mutu ka mutu kana cikin masu sallah ka mutu kana cikin masu tauhidi ka mutu kana cikin Allah ya tsare ka da kaucewar zamani a ce mutum ya zo ya mutu a mummunan yanayi albarkacin addu'ar da kai tun shekara kaza ne ya riga ya karba to shi yasa ba a so a yi sakaci da addu'a musamman neman aljanna da kyakkyawar rayuwa duniya da lahira kansu annabi yana roƙon Allah Allah ka bani aljanna Allah ka bani rayuwa mai kyau duniya da lahira rayuwa mai kyau rayuwa mai kyau ko ma me ake ciki Allah ya kyauta rayuwarka ka yi rayuwa a cikin mutunci da darace a tsakanin iyalinka kuma bayan ka mutu a bi ka aiki taima addu'a ba wai dan kana daukan kuɗi kana ba mutane ba ba wai dan kana da mulki ku kana sarauta ba a'a Allah ya karbi rayuwarka mai kyau Allah ya sa kun gane to shikenan sun makaraja sai annabi ya fita daga masallaci ya fita daga ɗakin ba kenan yanzu wannan riwayar ta nuna mana um, ba ni sunan shi annabi ya shiga masallaci amma na so ku lura da wannan riwayar ta bukhari a karara a cikin nassin da muka karanta ba a ce salli ba a cikin nan kun fahimce ni kawai bukari ya kama hadisin annabi ya shiga ya daɗe lokaci mai tsawo sai ya fita to wannan cewa da ya daɗe lokaci mai tsawo ya fita ɗin malamai suke ta tafka saɓani wasu suka ce ba sallah ya yi ba ya za a yi ma sallah a cikin kaba ai a wajen kaba ake sallah wannan cewa yana sallah ɗin masu sharhi ne suka faɗa masu ƙarin bayani ne duk da cewa za mu zo mu tarar da wata riwayar nan gaba dan za mu zo mu ɗan tattauna mu ji me malaman suka ce to annabi sai ya fita fastabaqan nasu sai mutane suke ta gaggawa sauran mutane kamar ya gaggawa ai annabi ya shiga mu bari mu maza maza mu shiga fakana daga cikin mutanen da suke ta gaggawa su shiga din akwai abdullahi bin umar ibn al-khattab awwala man dakala shine mutum na farko da ya fara shiga ka'abar bayan annabi ya fito to yana shiga ashe yan rakiyar annabin ba su gama fitowa ba fa wajada bilalan wara albabi qa'ima yana shiga sai tarar da bilal a bayan ƙofar ɗakin kaba kaga ashe tana da dai ƙofa a bayan ƙofar ɗakin kaba sai ga bilal a tsaye fasa'alahu aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai abdullahi dan umar da ka shiga kana ganin bilal sai ce ina ba wani dogon zance kai ina annabi yayi sallah ni ma ina so ne sallah a wurin kun san shi lawal ɗan bin sunna ne abdullahi dan umar ba ai kaga inda ba don jin diddiginsa ba zai iya shiga kawai ya sallah to amma sai ya nemi ilimi biyu shin a cikin ilimin da ya nema a tambayar da ya amsa biyu za ta bayyana annabi ya yi sallah sannan a ina ya yi sallah kaga an samu ilimi a ashe ana iya yin sallah a cikin ka'aba shi kuma ya wannan ne don saboda tsabar kwaɗayin sirgin suna an ce a riwaya wata rana tafiya suke da manzan Allah sallallahu alaihi sallama a wani wuri daji ne sai tsuguno ya kama annabi sallallahu alaihi sallama sai ya tsaya ya ɗaure dabbar shi annabi sai ya ɗan gangara ya tsuguna a wani wuri shi abdullahi dan umar ashe ya haddace wurin a dajin ya ce ko da wata rana tafiya za ta kama ni bawali zai kama ni ba inda zan yi sai a nan gurin ya gane bishiyar ya gane wurin annabi ya gama tsugunansa suka kai mai abin kama ruwa ya wuce ya tafi shekaru masu tsawo wata rana abdullahi dan umar ya zo zai wuce ta wurin da shi da mutanen sai ce ku tsaya ku tsaya kuma Allah ya kaddara daidai lokacin da ya zo wurin baya jin fitsarin ku tsaya ku tsaya ku tsaya suka tsaya suna tsayawa sai ya je ya daure dabbarsa bai ce wai ku riƙe min dabba ba sai ya daure ta a wurin sai ya je sai aka ga ya tsuguna ya ɗan daɗe sai ya taso ya hau dabbarsa aka ce ya aka yi haka ya imam ya ce eh wannan wurin ran muna tafiya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ɗaure dabbarsa a nan inda na ɗaure sannan kuma ya je ya yi tsuguno a can inda na tsuguna duk da cewa ba na jin tsugunan amma ina son Allah ya tashe ni cikin masu bin annabi masu koyi da annabi ya ilahi ya kaji a kan kallon kwaɗayi suke su kome inda annabi ya ce sun kwatanta to wai shine bayan da ake ta kwakwado ana cewa mutane abu manzan Allah ake faɗa. takura mutane komai ku ce ku koyi ku ce komai kun yi irin na annabi a ah, to cewa aka yi koyi na karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira ba karamin riba bane Allah ya taimake ka kana koyi da annabi salin kaji cewa dan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin azumi litinin alamis kai ma sai ka dora wa kanka litinin alamis insha Allah inda rai da lafiya ka rinka yin azumi saboda annabin ka yana yi kaji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin qiyamul layli shikenan sai ka ce dan annabi yana yin qiyamul layli ni ma zan rinka yi kaji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yawan yin nafilfili sai ka ce ni ma dan koyi da annabi ko Allah ya tashe ni cikin masu koyi da annabi zan rinka yin nafilfili to wannan shine sunna din shine sunna ba a riga take ba ba kuma a kungiya ne mu ne ba aiki Allah shi ganar da mu to shine mutane suke ta gaggawa Abdullahi dan Umar yana cikin na farko waɗanda ba ni sunan shi suka fara shiga wurin shikenan fa ashara lahu ila al-makan alladhi salla fihi Bilal ya nuna wa Abdullahi dan Umar irin wurin wato zuwa wurin da Annabi ya sallata kenan dai wannan riwayar ta bukhari din ta tabbatar mana annabi ya yi sallah a cikin ka'aba tun daga bilal ya nuna ga inda ya yi sallah din Kala abdullahi abdullahi dan umar kenan sahibu sunna yace ce nasitu an as'alahu kam sallah min sajadatin kash sai na manta ban tambayi bilal ba raka'a nawa annabi yi. sajada a nan gudun ana nufin raka'a don ana iya ambatar sajada ana nufin raka'a na manta kash in tambaye shi shin raka'a nawa annabi ya yi? amma dai an tabbatar min dai annabi ba ni sunan shi ya yi sallah a cikin ka ba. a wata riwaya kamar yadda ta zo har yanzu a cikin ibn isaac ya tsaya a bakin kofar ka'aba sai yake caya ma ma'ashar quraish shi annabi kenan da ya fito ya ce ya ko taron quraishawa ya kalle su da damun kofar a saman take duk kofofi in kun lura kofa <laughs> galiban ai a ƙasa take kana fita zaka abin nan amma ita kofar ɗakin ka'aba sai an sa matakala a hauta kar ku manta wannan kofar fa annabi ibrahim ya gina ta a haka har yanzu inda ka je wannan gurin annabi ibrahim shi ya dasa kofar nan a haka so ba a canja ta ba kawai sai yan gyare-gyare da aka yi wa wurin ya tashi ya tsaya ya miƙe ya ce me kuke tsammanin zan yi muku wannan a fato maka ne ai lokacin da aka shigo za a buɗe maka daga cikin buɗe makan shine annabi ya samu dama ya cire guma kan nan ba mun gaya muku jiya ba mun karanta ya rushe su sannan kuma ya samu dama ya shiga ɗakin Allah har ya daɗe a cikin sallah kaga an yi buɗe da tsoro ake da fa cewa ake kaza sai ce to ya ku shawa ma'ana sauran kafiran makka gani na zo muhammadu na shigo makka har na buɗe ɗaki na yi sallah na daɗe a ciki me kuke tsammanin zan yi muku bayan masu gudu sun gudu suka ce ta ibn karim ai kai mun san ɗa mai karamci iyayen kama masu karamci mutumin kirki annaban Allah mai haƙuri haka suka gaya masa karka manta fa addinin su ya sha bambam su kafirai shi musulmi ba abin da muke tsammani gare ka ce alheri a lokacin da mutum ya taho da niyyar yaƙi da kaza da kaza da sauransu ana tsammanin zai kakkashe su zai musu kaza sai ce musu izhabu fa antum mutulaqa ku kama hanya ku kama hanya ku tafi na kyale ku a wata riwaya daman tun da farko kafin ya shiga ya ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan man dakhala dara ko bait abi sufyan fa huwa amin wanda suka gugudu suka je suka ɓoye gidan abu sufyan waɗanda kuma aka rutsa su aka same su su kuma annabi ce duk ku tafi an kyale ku ku tafi ba za a muku komai ba Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallama a wata riwaya mursal na Abdurrahman ibn ibn Sadiq an ba wa bayan an fito sai annabi ya ɗauki makullin sai ya ba wa usman ibn talha din dai ya ce to ga makullinka ya miyar masa manzo Allah ya faɗa ka riƙe har abada khalidan mukhalladatan har abada Allah ne ya ba ku kuma ba zan taɓa karɓe makullin nan daga hannunku ba kuma ba mai karɓan makullin nan a hannunku illa zalim sai a to gaskiya ina jin saboda wannan hadisin da da wahala a ce har yanzu kwanaki wani ya taɓa gaya mun na manta ne yana ce har yanzu makullin ka'aban nan har yanzu dangin waɗannan usman ibn talha din su suke rike da wannan makulli har yanzu hukuma bata canja ba saboda annabi ya ce ba mai karban makullin ɗakin kaban nan a hannunku da zuri'arku sai azzalimi ka ku jin ai waye zai da wannan hadisin ya haushe dan ne ba zai yi ba kuma matsayi ne Allah ne ya ba su tun asali kun gane wannan قال حدثنا هيثم ابن خارجه قال حدثنا حفص ابن ميسره عن هشام عن عروه عن أبيه أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة tunan kaga an gaya mana sunan annabi ya shiga makka da zai shiga a wannan fito makka daga kada ya shiga wanda wurin yake a alamakka in an ce a alamakka mana a saman makka yake shi wannan guri na kada makkan ai tudu da gangare ne da akwai duwatsu an gane ko to wani wurin tudu ne wani wurin ƙasa ne to inda ya fi koina tudu ɗin kada ne to har yanzu wurin haka yake to ta nan annabi ya shigo sallallahu alaihi wasallama ka duba yadda malam yadda ake lura da harkar annabi komi nasa an rubuta documentation kenan an yi documentin yau ga muran shekara nawa dubu mun amfana mun karu komi na annabi wannan shine sunnan komai annabi har ta inda ya shigo sai da aka gaya mana zai shiga ya je umra ma sai an rubuta ta ina ya shiga kofar masallacin ka'aban ma ta ina yi annabi ya shiga saboda bin annabi shine rayuwa ta kwarai zaman lafiyan ka kai koyi da annabi ka bi shi iyayen da zaka iya yi قال حدثنا عبد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam amal fati min a'la makkah min kada hadisin dai iri ɗaya ne an gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ta inda ya shiga to a dan yi mun afuwa wallahi na dan tashi bana jin abin nan kun san haka rayuwar take yau ana dan jin dama dama yau kuma ana dan abin nan sai mu dakata ana insha Allah wani sati in mun zo sai mu ci gaba babu manzilin nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal fathi masaukin da annabi ya sauka a ranar fatu makka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh